أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗuwa mu a wannan safiya mai albarka ta lahadi hudu ga watan almuharram shekara ta 1431 da ana cewa da 30 daidai yanzu kuma ya zama da 31 muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana alkhairin da ke cikin wannan wannan shekara ɗin ya datar da mu da dukkan biyayya gare shi <clears throat> wanda ya daidai da 20 ga watan 12 shekara ta 2009 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin babu rabon gado a wannan littafi mai albarka na muwaɗa na imam malik ibn anas karatunmu na jiya mun yi magana ne akan mirafu sulbi gado tsakanin 'ya'ya kaɗai nan malam ya fi mai da hankali ina aka ce 'ya'ya gadon da 'ya'ya za su gada a wurin iyayensu ko dai iyaye ta namiji ma'ana mahaifi kenan ko kuma uwa mun fahimci wannan idan aka ce 'ya'ya to ana nufin 'ya'ya abin da yi ƙasa in ku lura a jiya sunan jikoki ya fito mun gano wannan ba ma jikoki ba hatta ta taɓa kunni duk sunayensu ya fito saboda haka idan aka ce 'ya'ya ana nufin matakin farko su ne 'ya'ya sai mataki na biyu su ne jikoki sai mataki na gaba su ne ta taɓa kunni sai mataki na gaba haka sa za ka sun cewa in nazala ko da lissafin ya ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa ya ta yin ƙasa to gadon su aka yi magana jiya ko dai mutum ya zama da ya mutu ya bar 'ya'ya mata zalla ko 'ya'ya maza zalla ko kuma maza da mata a cakuɗi uku kenan ko kuma ya zama na ɗaya kawai ya bari ko ya zama na ɗaya kawai ya bari ko ita mahaifiyar ta mutu ta bari waɗannan su ne abubuwan da aka yi bayani jiya kafin mu shiga karatunmu za mu ƙara wata muƙaddima ɗin kamar yadda muke wata muƙaddima jiya za ta taimaka sosai da sosai ta wurin fahimtar rabon gado ɗin muƙaddimar da za mu yi magana a yau ita ce su waye suke cin gado da kuma ɗoruwa a kan abin nan na jiya wata muƙaddima da muke magana ta jiya in ka san waɗanda suke cin gado to abin zai zo maka da sauƙi su waɗanda suke cin gado gaba su ba mutane ne masu yawa ba mutum goma ne kawai in suka wuce goma to ha gana sha ɗaya ya shiga fayafi kenan an gano wannan mutane goma su suke cin gado a ɓangaren maza <clears throat> a ɓangaren mata kuma mutane bakwai in an haɗa nau kenan sha bakwai a ga mutum ya ji shine na sha takwas bai shiga ba kenan kun gane to amma zaka da an ce wani ya rasu ya bai yaya talatin gashi kuma kun ce bakwai ne suke cin gado eh ai duk suna matsayin ɗaya ne ko da yaya ne suna matsayin ɗaya imamun rahabi yana cewa walwarithuna minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatu mushtahara ko mushtahira yace alibnu ɗaya na biyu wabulun libni alibin libni mahama zala duk inda lissafin yi kasa mana ɗa yana cin gadon ɗan ɗa wa kenan jika yana cin gado ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa taɓa kunna kenan haka lissafin yake ta tafiya duk suna cin gado kun fahimci wannan kawai dai da zai taimaka maka matsayi na biyu yana zuwa matsayi na ɗaya ne in babu na ɗaya matsayi na uku yana zuwa na biyu ne in babu ne wannan ɗin ni wa libnu wa bin libni mahama nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal abu mun samu na nawa kenan uba sai na hudu al jaddu kaka na mamacin shine wal jaddu lahu wa in ala mun samu hudu kenan ko sai ce wal akhu min ayli jihati kana al akh min ayil jihad ta kowanne bangare domin muna dan uwa guda nawa uku ko dai uwa ɗaya uba ɗaya shine mai daraja ta farko ko uba ɗaya shine mai daraja ta biyu ko uwa ɗaya shine mai daraja ta uku kowannensu yana cin gado daga wurin mahaifinsa abin nan yana cin gado da ɗan uwanshi shi shine wal'ahu min alil jihati kana kada an zala Allahu bihil qur'ana sai na shida yace wa bunul akh mudili ilahi bil abi wa akh ibn akh al mudili ilahi bil abi wanda yake yana da alaka ne ta bangaren uba ba ta ɓangaren uwa ba saboda haka ɗan uwa guda uku suna cin gado to amma ɗan ɗan ɗan uwa fa ɗan ɗan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana ci ɗan ɗan ɗan uwa uba ɗaya yana cin gado amma ɗan ɗan ɗan uwa uwa ɗaya ba cin gado shi sai ya ce wal abun nan wabun al'aki almudili ilaihi bil abi mun ga fasma maqalan laysa bil mukazzabi sai na bakwai ya ce wal am yana cin gado idan ce am shine dan uwan uba uwan uba ko kanin uba shine am shi ma yana cin gado sai na takwas na, takwas kenan ko sai ce wa bunul ibn al'am ibn shi ma yana cin gado sai na nawa yanzu na tara ce ibn al'am fashikun lalil ijazi watan bihi sai ya ce wa zauju na tara kenan sai ya ce wa zauju wal mu'tiqu dhul wala'i fashkur lidhil ijazi abin nan fajimulatu zukuri haula'i waɗannan su goma su ne maza da suke cin gado na farko ɗa yana cin gado ɗan ɗa jika kenan har abin da yin lissafin ya ƙasa sai uba sai kaka sai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya hisa zaka sun ce maza goma sha goma ne jumlatan sha biyar tafsila ka gane wannan ko saboda in za ka raba dan uwa kashi nawa uku dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa uba ɗaya dan uwa uwa ɗaya kaga zai ba dogon lissafi sai ibn al-akhi dan dan uwa zaka ci ibn al-akhi ash-shaqiq dan dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana cin gado dan dan dan uwa uba ɗaya yana cin gado haka shi ma ka samu wasu karin abin nan din wal am da wan uba ko kanin uba sai ce wabin al'am ibn al'am shi ma yana cin gado haka shi ma akwai ibn al'am uba ɗaya shi am ɗin kenan akwai kuma ibn al'am ba abin uwa ɗaya uba ɗaya akwai kuma ibn al'am uba ɗaya sai kuma azauji miji yana cin gadon matar shi sai kuma almutiku wanda ya yanta bawa kana da bawa sai ka yanta shi da ka tashi mutuwa sai ka mutu ba wanda ka bari sai wannan bawan da ka yanta to shi kuma shi kenan sai ya ci gado

za su za su gada shi mana eh a kai ne tsakani kai ne sila tsakanin su wannan ta bangaren wa kenan maza goma kenan sai bangaren mata guda nawa bakwai walwari thawatu minan nisa'i sab'u lam yutu unsa hunna shar'u bintu wa bintu bunin wa ummu mushfika wa jaddatun kenan ko tika wa zauja wa kenan mata ya ce bintu wa bintu binu ummu mushfiqa wa zawjatu wa jaddatu wa mutika wal ukhtu min ayil jihati kanat fa hadhihi iddatuhunna banat <clears throat> al ukhtu gudano kenan bakwai waɗannan su ne mata bakwai da suke cin gado ko dai ta zama 'ya ko ta zama 'yar ɗa kun gano wannan 'yar ɗa ba ya ba yawwa ummun uwa kenan abin a eh, uwa jaddatun kaka ko wacce ta haifuwa ko duka hmm? ko wani umaru umaru ya ce duka kaka kowane mutum ɗaya yana da kaka nawa yana da kaka hudu bi maza bi mata ko ba ka yake ba maza bi shi kenan yana da kaka mahaifin mahaifiyar shi da mahaifin mahaifinsa maza bi kenan da kuma mahaifiyar mahaifiyar shi da mahaifiyar baban shi kun gano wannan da ke ko ana akwai sabanin malamai idan mun je gurinsu wurin bayana amma moda bayanin zai fito fili kun fahimci wannan da kyau ko imam malik ibn anas kamar yana da fahimtar a cikin kakannin bi suna ci bi ba sa ci wasu sun fosu karfi kuma waɗanda suke ganin suna ci din wasu sun fosu karfi sai al-mu'tika wata aka yanta bai wadda ka yanta ta zama ya sai ka mutu ba wacce ka bari a duniya sai ita to za ta ci gadon ka in kuma ita ce ta mutu babu wanda ta bari sai kai za ka ci gadon sai a zauja mata muna daɗa maimaitawa fa in dai aka ɗaura aure ko ba a tare ba sai matar ta mutu mijin zai ci gadonta kun gano wannan an ɗaura aure 'yan ɗaukan amarya sun ɗauki amarya ana cikin tafiya sai ake hatsarin mota ko ta nutse a kwale-kwale ko wani abu da ya faru mijin zai ci gadon matashi wace ce ta mutu matashi ce ta mutu ranar alkiyama ba za ta yi cikin gwagware ba za ta yi cikin matan aure ne kun gano wannan da kyau ko mata shi ce ta mutu za a ce mata wani ta mutu haka kuma Allah ta'ala ya faɗa ce wallazi ne tawfanu minku waka du mata shi ce ta mutu haka idan mijin ne ya mutu an dawo ɗaurin aure fi sai haka hatsari ya mutu shi shikenan za ta ta kaba kuma za ta ci gado sai al'ukhtu yar uwa والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت إن جي إمام الرحبي يجي الأخت من أي الجهات تكون بانجري من البانجروري قدا أكو إرؤوا وادي أبادا إرؤوا أبادا إرؤوا وادي شيكي نمفا كوي باوان أبي مي وهلا shikenan to wannan suna cin gado lokaci guda wannan madauki wannan goma suna cin gado lokaci guda ba za cin gado lokaci guda wasu suna dakatar da wasu wasu suna hana wasu ci amma dai an lissafo maka su ne kaga anan babu aboki a cikin maza kenan ko aboki baya cin gadon abokin shi yawwa babu mai gida kawai dai kana yaron gida ne a wurin shi da baya cikin lissafi babu malami a ciki balle ce shi ya karantar da kai tun daga alfin har zuwa ya'un alhamdulillah yana da wannan falalata da ba an baya cikin masu cin gadon ka ka gano wannan da ke ko kayi dalibta a gaban shi kayi komai kayi komai duk an ji amma ba za ka ci gadon shi ba ba zai ci gadon ka ba muddin babu wannan alakar guda uku da muka ambata asbabu mirasul wara salasa kullun يفيد ربه alwirasa وهي نكاح وولاء wa ما wa للموارث ma باب وان دليل sabab babu wani dalili kuma in ban wai zai iya manonin lissafi nawa ne za su anan ukun farko su kun wannan za iya mutum zai iya mutuwa ya bar ɗa a a ɗan ɗa ba zai ci ba ma'ana ɗa uba miji to a ciki waye mutu kenan <laughs> <laughs> mata ce kenan ta mutu kun gani mata ta mutu ta bar ɗa da mahaifinta da mijinta to waɗannan za su iya cin gado za su ci gado waɗannan ba za su iya ci ba sauran kuma <laughs> sai dai karɓar gaisuwa kenan hakan nan ma nan ciki ya za ta ci gado uwa mata idan miji ya mutu kun gano wannan so eh, an haka hada dai za ga to amma fa idan aka ce ba ɗa ba uba to nan ne fi za ka ga abubuwan ya fara ya fara abin nan hmm, ai gaba-gaba ake taɓa yi kaga yanzu ana ɗauke wannan sai wannan yi gaba dircewar wannan zai shawo ta kai ne zo ne ya tsaye nam mu dawo abin da muke magana ɗazu alfurudul muqaddara gudanar kuka ambata alfurudul muqaddara kaso da aka kasafta guda shida Ko ban su ɗaiɗai nisfu a nisfu rabi rabi shi ke da ɗaya bisa ɗaya bisa biyu in za a yi rabon rabi ana raba dukiyar ne biyu sai a bada nawa kenan rabi ma'ana yanzu rabi yufidu mai kenan isnain ana buƙatar ka raba abin kashe nawa biyu imana eh, mana ko ba kashi biyu bane ake fitar da rabi eh yawa kashi biyu ake fitar da rabi kashi uku fa ba fitar da rabi sai dai kashi hudu sai a fitar da rabi ko na sai wanne kuma eh nisfun wa rubu'un sai rubu'un ɗaya bisa hudu ɗaya bisa hudu wani ya nuna mana nawa kenan za a kasa dukiyar hudu kenan ko hudu kenan za a za a kasata sai nawa sumun da zarar kaji an ce sumun mutum ɗaya yake cin gadon sumun mata aure kawai mata aure ita ke cin sumun mijinta ya mutu ya bata ita kadai za a bata sumun ya basu su biyu za a basu sumun ya basu su su uku ya basu su su hudu za a basu inda musulmi ne iyanan zai tsaya za a basu na sumun ɗaya su takwas Ah, a ba kowanne za a bashi ba su za a su ne za a kasafta musu eh sumun ne eh eh eh inda yara inda yaya nam inda yaya barakallahu fik saboda haka sumun shine ɗaya bisa takwas ya nuna mana za a kasafta dukiyar nawa kenan samaniya sai mai kuma sudus ɗaya bisa shida ya nuna za a kasa mana za a raba dukiyar gida shida kenan ko sai sulus ɗaya bisa uku ya nuna za a kasa dukiyar zuwa nawa kenan kashi uku salasa kenan sai sulusan wahumar tamamu kenan sai sulusan biyu bisa uku ya nuna za a kasa dukiyar kashi nawa na kashi uku eh eh akwai tambaya zan yi tambaya ne tambayar da zan yi ita ce a cikin waɗannan za mu samu lamba ɗaya da wasu za su shiga wacce lamba ce za mu samu kaso biyu a ciki bari mu ba da misali yanzu idan muka ɗauki sulusan za mu samu biyu bisa uku a cikinta za kuma mu samu ɗaya bisa uku haka ne ku ba ka ba ne yauwa kaga lissafin ya raɗa ragewa kenan in muka ɗauki sudus ɗaya bisa nawa shida za mu samu mai a ciki za mu sami sudus ɗaya bisa nawa ɗaya bisa shida za mu sami nisf rabi za mu sami fuluthan bi bisa uku nawa ne bi bisa uku shida hudu an gane wannan za mu samu biyu bisa uku shida shine hudu duk mutum zai samu a cikin shida kaɗai an ga ɗauki takwas fa za ka samu ɗaya bisa takwas za kuma ka samu me za ka samu rabi za ka samu kuma rubu'i zai shiga rubu'i ba zai shiga ba rubu'i don ba mai cin gada a yi eh shi ne ba mai cin gado rubu eh, a ɗaya bisa takwas ba waye zai ci gado eh mata to ai miji ne ya mutu in dai mata za ta ci gado to ai abin nan ya mutu ya baɗa ne ko ya kaga za ta koma sumun kenan to idan ta koma sumun waye a rubu'i ɗaya bisa hudu eh ma suleiman sai dai idan ya bar ya to nan ba rubi ba nusfi ne za ta ci rabi ne sai a ba ta kashi hudu ba a matsayin rubu'i ba a matsayin kashi hudu allahumma in kuma ba mata in ba uwa eh kaga da uwa kuma dole lissafin ya kare dan ba za a sami ɗaya bisa shida a cikin takwas ba ko shida ba za ta maimaita so biyu a cikin takwas ba lissafin na fatan daidai da gwargwado ya dan abin nan bari mu shiga cikin karatun mu kai tsaye bismillahir rahmanir rahim qala rahimahullahu azza wa jal babu mirasin rajuli min mar'atihi wal mar'ati min zawjiha babun da zai mana bayanin gadan miji a wurin matashi da kuma gadan mata a wurin mijinta mun gane suran matsalar gadon miji a wurin mata gadon mata a wurin miji dabara za ke wa ka'idar kowannensu yana da fuska biyu wurin cin gado miji yana da fuska biyu wurin cin gado a wurin wa matar tana da fuska biyu wurin cin gado wurin mijinta kun gane wannan in ka gane wannan shi kenan zai zai maka da sauki fuska ta farko su ya mutu bai baɗa ba in mun ce ɗa muna nufin ɗa namiji da ya mace ɗaya kenan fuska ta in kuma haka ne har ɗan ɗa ko da ta mutu bata baɗa ba amma ta bar jika to kusan jikan zai samu ƙarin girma ne ya dawo matsayin ɗa haka nan in ta mutu bata baɗa ba bata bar jika ba sai ta taɓa kunne to ga wannan zai sami double promotion kenan wanda zai tsallako gaba ɗaya ya iso wurin ɗakai kai tsaye kun gano wannan idan ya zama na kowannensu miji da mata ya mutu bai bar ɗa ba hukuncin gadon daban idan ya mutu ya bar ɗa hukuncin gadon daban fuska nawa kenan fuska biyu shi kenan ba shi da wata wahala ko dai miji ya mutu ya bar ɗa matar za ta ci nawa ko dai miji ya mutu bai bar ɗa ba matar za ta ci nawa shi kenan abin da za ka riƙe ko kuma matar ta mutu ta baɗa miji zai ci nawa ko matar ta mutu ba ta baɗa ba mijin zai ci nawa kun gano wannan wanda shi kenan kawai ba ba wahala a wannan bangaren ƙala rahimahullah ƙala malikun wa mirasun rajuli min mir'atihi idza lam taturk waladan wala walad ibn minhu aw min ghayrihi nisf fa in tarakat waladan aw walad ibn zakaran kana aw unsa فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث الرج وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلمرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد fahim kana lahunna waladun falakumun rubu min matarakna min ba'adu wasu yi yi yusi na biya audain walahunan rubu min mataraktun ilam ya kula walad fahim kana lakum waladun falahunan thumun min mataraktun min ba'adu wasu yi yi tusu biya audain قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام الأئمة ينا تشوى وميراث الرجل من امرأته قادا نمج أو ما تشي إذا لم تترك ولدا إذا إتما ترتمت بتبر أبا ولا ولد ابن منه بتبر كما وان أن أبا جيكا كينا شو وانا منه daga gare shi ne shi wannan mijin da ta mutu a hannunsa au min ghairihi ko kuma dan ma na wani ne almihin da yanzu muna neman ɗanta ba wai ɗan shi da ita ba kun gano wannan ɗanta ake nema ba wai ɗan shi ɗan shi ba saboda inda da ita ne aka ga ɗan shi ne kenan yanzu ɗanta ake lissafi saboda haka ɗan da shi ta haifa ta haifa ne a wani gida kun gano wannan jikan nashi ne ko kuma jikan nata ne na wani gida duk dai in ne ta mutu bata bar ɗa ba wanda yake ɗanta ne bata ba kuma jika ba da sauransu to abin da yake nufi da sauransu ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan shi nake nufi ba wai da sauransu kuma da uwa ba idan bata bar wannan ba meye rabon mijin an nisfu za a raba dukiyar kashi biyu a bashi rabi shi kenan amin yar mace a kai ku kana ina ai bata ci masu cin gado wa bintu bidin bintun wa bintu bidin wa ummu mushfika wa zawjatun wa wa mu'taka ai sai da ni tambaya na ce kowa yi tambaya ko yawwa aha zan amsa tambaya ka kawai eh eh zai shiga nan ta za ta shiga nan shi eh wai idan yana tana da ɗa wanda yake ɗan zina ne tana ita matar ai ta daman zai shiga nan ta daman da aka kore ɗan zina uban ne da aka jingina mashi ko da ya ce nashi ne saboda shine ɗan gaban fatiya ya riga fatiya idan matar ta mutu ba ta ba ta bar mijinta za a ba mijin rabi in miliyan biyu ne sai a raba miliyan sai a raba ta biyu eh miji yana da miliyan ɗaya ya ga <laughs> in miliyan goma ne yana da miliyan biyar fa'in tarakat waladan amma idan ta mutu ta bar ɗa ko ɗan ɗa mana ko jika kenan shine ya ce a da ko ɗan ɗa jika kenan zakaran kana a unsa anan fa daidai ne namiji ne wannan ɗan ko mace ce wannan jikar namiji ne ko mace ne falu zaujiha arrubu za a ba mijin matar ɗaya bisa hudu za a yi wannan kasafi ne na rabon gado min ba'adu wasiyyatin bayan an cire wasiyya tusi biha da ita matar ta yi wasici ta ce in ta mutu a ba wance wancan nan ta yi lissafi ba ta cikin masu cin gado kuma ga sun daɗe tare ta yi wahala da ita sun daɗe ya ce a bata kaza a bata kaza a bata kaza a bata kaza a bata kaza kuma mun yi magana wasiya jiya ana zartar da wasiya ne idan wasiyar bata ci ɗaya bisa ukun dukiya ba in bata wuce haka ba tusi biha da ita matar ta yi wasici da wannan wasiyar audainin ko kuma wani bashi kuma me ake fara gabatarwa bashi sannan wasici a tafsiri an yi wannan bayanin yau fi kuma ke ba za a yi zurfi sosai da sosai me abin da ya fi abin da namu za a fara gabatar da bashi sai wasiya in aka cire bashi sai a zo kan wasiya a gano ya rage sai a cire wasiya har dai abin nan idan aka lissa ba a ba ta wuce ɗaya bisa uku ba sai a zartar da ita yanzu kun ganin mun fahimci gadan miji a wurin mata miji a wurin mata yana da fuska guda nawa biyu ko dai ya ci rabi idan baɗa baɗan ɗa ko kuma ya ci ɗaya bisa hudu idan akwai ɗa wa akwai ɗan shi kenan wani rasul mar'ati min gadon mace a wurin mijinta da ya mutu ya bari mun sha maimaitawa fa in aka ce mata shine mata shi ta aure in aka ce miji shine miji na aure ba zaman kashe wando ba kun gano wannan da kyau ko ɗaya kenan sannan in dai aka kulla aure ko ba su tare ba gado ya shiga tsakani ta kaba ta shiga tsakani sai ta yi ta kaba haka Allah ta'ala ya faɗa abinda mutane yake ɗaukan su suke ganin ba za ta ta kaba ba tunda ba da tare ba ai da ke cikin suratul al-ahzab da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهن سرا جميلا يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسك إيماني إذا نكحتم المؤمنات idan kuka auri mata mummunai sun matsallakatumuhun sannan kuka sake su min qabali an ta masuhun kafin ku kafin su tare kuka sake su to fa mala kuma alhina min iddatin ta duna wace idda kuke bukata kuma suyi yi muku ai babu idda tunda yanzu kai ga dama ka saka kun gano wannan to amma yanzu ba idda ake magana ba ta kaba ake magana a ganin ba saki ba ne mutuwa ce ta kullo kai ta raba tsakani kun fahimci wannan ko in saki ne babu idda kawai famati ohun ka ba ta mutu talak mun je babin talak za a yi wannan bayanin kar mu fata maudu'i kawai babu idda a tsakani tunda saki ka yi amma yanzu mutuwa ne tunda mutuwa ce to akwai ta kaba a kai to waccan wannan hukunci shi ke ɗaukan mutane ina nufin mutane wani ba su karatu ba ko suke ganin sun yi karatu suke ganin cewar ba za ta idda ba saboda ai waccan ma ba ta idda ba idan mutum ya saka da kan shi ba za ta idda ba mutum ba ta tare ba amma idan mutuwa za ta idda za ta ci gado ko in ce za ta ta kaba za ta ci gado wa mirasul mar'ati min zawjiha idza lam yatruk waladan idan mijin idan mijin bai baɗa ba idza lam yatruk waladan idan mijin bai baɗa ba wala walad binin kuma bai badan da ba me gadanta ar-rubu'u ɗaya bisa hudu shikenan sai a kasafta a bata an ɗaura aure an gwaye sun dawo sai aka ce mata ai su ya aka yi ya rasu shi ke ya ta shiga ta kaba abin da ya bari kuma a raba shi hudu ita tana da kaso daya in an miliyan hudu ne tana da nawa kenan miliyan daya in miliyan ɗari ya mutu ya bari tana da ashirin da biyar halas malas duk wanda ici mata ya ci kayan gado kun gano wannan fa in taraka waladan kun ga wani manufa na musulunci ko idan ita ce idan mijin ne ya mutu a wannan hali za a bashi me rabi a'a idan miji ne yawa idan ita ta mutu <laughs> za a ba mijin rabi tunda babu da yanzu ita ta mutu abin nan shi ya mutu za a bata kaga dai har yanzu lizzakari mizul hazul unsayin fa in taraka waladan idan mamacin ya mutu ya bar da awwalada binin ko kuma ɗan ɗa zakaran kana a unsa namiji ne ko mace shin wannan ɗan da ita wannan matar ya haifa ko ba da ita ba ne almihim da ɗan shi kun gano wannan watakila wata ta rasu kafin ita wata sun rabu duk yanzu ana neman ɗan shi ne kuma ku tuna sharaɗi ne ya zamana wanda zai ci gado ya samu ɗoruwan numfashi akan wanda ya rasu wanda zai ci gadon shi kun gane wannan da kyau ko kada a zo rabon gado ta ce ai yan uwarta ma matar shi ce yaushe yan uwar rasu yau shekara ashirin shi kuma yaushe ya rasu yau hudu ga wata almuharram aka ga wata ba ta ci gado ba ko za ta ci gado shi ne zai ci gado zai ci gadonta amma ba ita ce za ta ci gadon shi ba falin mar'atihi fumun matar tana da ɗaya bisa takwas saboda ya mutu ya baɗa ko jika mace ko namiji ko da wannan matan ne ko ba da nata ba ne alamin da ya zama ɗa shar'antacce ɗa shar'antacce abinda muke nufi da shar'antacce wanda shari'a ta yadda da shi ba ɗan gaba da fatiya ba ɗan gaba da fatiya kan ko da ya ce nashi ne ya riga fatiya ba zai ci gado ba shine waladul zina hakan nan kuma waladul mula'ana ɗan da suke li'ani ya zo ya kore shi ya ce matai wannan ɗan da matai shi ta zo da shi ba ɗan shi ba ne aka ce ya ba da dalili ya ce ba shi da dalili ya rantsuwa hudu ta biyar ya ce la'anta Allah ta hau kan shi kuma ya yi mata kuma ta zo ta ce aka ce me ta ce za ta yi rantsuwa ta rantse so hudu na biyar ta ce fushin Allah ya hau kanta wannan ɗaɗan shi ne kun gano wannan shikenan a musulunci ba ɗan zina ba ne ba ɗan shege ba ne in ka ce da shi dan shege ne to bulala ma'ana a bayan ka kowa kawo dalili kawo shaidu me sunan shi sunan shi da dan wance eh ba da dan wana ba zai ci gado eh zai ci gadon mahaifiyar shi ba zai ci gadon wannan mutumin ba shi ma wannan mutumin ba zai ci gadon shi ba imam maliki bana nasi ya buɗe babi akan wannan saboda haka ba za mu gaggauta ba ko dai dinga tunanin idan ɗan wata rana izo yi kuɗi to uban yana da dama ya zo ya ce ya dawo da shi to wannan fakan ya gaga sai an je inda aka yi inda aka yi mula'ana din kuma za a cire wannan nemin ba'adi wasiyyatin bayan an cire wasiyya yusi biha da shi mijin ya wasici audainin ko kuma bashi sai an cire su wa zalika abinda yasa muke wannan bayani ji imam malik ibn anas imam darul hijira anna tabaraka wa ta'ala ya qulu fi kitabihi lalle Allah ta'ala yana cewa a cikin littafinsa ya ƙulu yana cewa ga ƙur'ani magana Allah ne kenan kun gano wannan ko haka mala'iku suke cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq madha qala rabbukum me ubangijinku yace ya nuna Allah ta'ala yana magana kenan wani ahadu min al-mushriki nastajaraka fajiru hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji magana Allah yuriduna an yubaddilu kalamallahi suna so su cancanza maganganun Allah ne wai kul abana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi suna ji magana Allah ya nuna Allah ta'ala yana magana kenan tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda yi magana da Allah ba mala'ika tsakanin su shi yi magana da Allah ta'ala din wa kallama Allah Musa ta kalima ayoyi ne masu tarin yawa أن الله تع... أن الله وذلك cikin littafin yana cewa walakum nisfu yana tabbata gare ku kusuwa mazaje kenan nisfu rabi ma taraka azwajukum na abinda matanku suka mutu suka bari sai a raba shi biyu ka ɗauki rabi kai gaba da sharaɗi in lam kulla hunna waladun idan su ɗin ba su da ɗa matar da zaka ci gadonta a cikin mata yanka ba ta da ɗa mun sha maimaita wannan ɗan koda ba da kai ta haife shi ba koda a wani gida ta haife shi ka aure ta ba zaura ne in dai babu shi shi kenan amma in dai akwai shi to fa ka je aji na biyu in lam kulla hunna walad idan ba su da ɗa fa in kana hunna waladun idan matan da za ku ci gadon su suna da ɗa mace ko namiji a lafazin larabci waladun ya shi ta milfi zukur inas ya haɗa mace da namiji kuma ko ɗa ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa babu abin idan akwai wannan ɗaɗin fayin gana lahunna waladun idan ya zama suna da ɗa kuma rubu'u to kuna da rubu'i ɗaya bisa hudu mimma tarakna na abinda suka mutu suka bari domin nuni nisuwa ce tarak na isa idan mutum ya koya idan mutum ba koya mai qur'ani ake ba shi ya koya sai ka je yana cewa tarak na saboda shi ya saba janna din <laughs> ka to sai ka je yana wa karna wannan daga jin shi ka san ba koya mai qur'ani ake ba shi ya koya wannan biri ne a gonan masara barna kawai zai yi Allah ya min ma tarakna na abin da suka mutu suka bari min ba'di wasiyyatin na biha bayan an cire wasiyya da su matan suke wasiyar in sun mutu a bawa ne audainin ko kuma an cire bashi da suka ci wannan gadon ku kenan a wurin matayenku da nassin alkur'ani mai girma kuna da fuskoki guda nawa biyu ko dai ku ci rabi idan babu ɗa ko ku ci ɗaya bisa hudu rubu'i kenan idan akwai ɗa wala hunnan rubu'u yana tabbata ga su matayen naku da ku kuka mutu kuka bari min ma taraktum na abin da kuka mutu kuka bari kaɗin shi in lam kulla kun walad idan ba ku da ɗa ko ɗan ba da ita aka haifa ba inda ɗanka ne na, shari'a to za a ba ta ɗaya bisa hudu ne na abin da ka mutu ka bari ko da bata tare ba za ta ta kaba za kuma ta ci gado fa in la kuma waladun amma idan ya kasance kuna da ɗa da kuka mutu ɗin an ce ɗa ɗaya aka ga ba sai an ce biyu ko uku ko hudu ba wannan ɗan fa ko da atishawa'i ya rasu yana taso yana rasu ana haihuwa shi bai wuce awa ɗaya ba sai ya rasu shikenan ai ya mutu ya faɗa dama ita ake jira ta haihu ta haihu danfa wallahi minti shi talatin ya rasu shikenan ya kara wasu girma falakum rubu min ma min wala rubu ma waladun idan ya kasance kun mutu kun bada fala to su mata yan naku da kuka mutu kuka bari ko ɗaya ce za a ba ta ɗaya bisa takwas ko su biyu ne za a ba su ɗaya bisa takwas ko su uku ne ɗaya bisa takwas ko su hudu ne ɗaya bisa takwas hmm? yawwa a wajen lissafi za a raba musu mutum ne ya mutu ya bar ɗaya da mata hudu nawa za ka sabta dukiyar ɗaya da mata hudu ɗaya da mata hudu za a kasafta dukiyar 32 ne takwas nawa kenan eh 32 zai ba mu takwas nawa kai takwas ga takwas ga wata takwas din eh <laughs> takwas so biyu sha shida takwas so biyu sha shida sha shida ga sha shida talatin da biyu kun gano wannan ko za a kasafta dukiya talatin da biyu sai a cire hudu a ciki dama mata nawa yake da su mata hudu kawo kowace ta samu daidai kenan ba wai za a kasa takwas ne a ba su ɗaya sai su raba ba ba haka za a yi kasafin ba mm. a'a ba zai yiwu ba suna da kaso a wancan bakwai ɗin da ya rage imana eh, haka za a kasafta shi a talatin da biyu za a kasafta shi sai a lissafa takwas na wace a cikin talatin da biyu mana takwas guda hudu sai a ware hudu a cikin talatin da biyu saura nawa ashirin da takwas ashirin da takwas sai a bai wa dan da ya mutu ya bari dan shi nashi ne su <laughs> ɗan nashi ne na dan ne ko da awa ɗaya a duniya ya koma ko da minti goma iya koma dan nashi ne na wannan ashirin da takwas na dan ne su kuma wannan guda sai a ɗauki guda hudu a basu ɗaiɗai malashin ya ke eh. malam ba haka ake yi ba duk wanda ya haka ya yi ban kaura kun fahimci wannan ko ba haka ake yi ba kawai kama mutum ne ya alwala da da abin nan da soko ai ba haka ake yi ba saboda haka bai yadda ake yi ba yadda ake yi shine za a kasafta ne za a kasafta kamar yadda muka bayani a wannan sura din mata hudu da ɗaya sai a kasafta talatin da biyu za mu samu takwas su hudu a ciki sai a ɗauki hudu a basu ko mata sai su raba ɗaya kenan in kuma mata biyu ya mutu ya bari sai a kasafta nawa sha shida sai a ɗauki biyu a basu tunda sha shida mana takwas biyu a ciki sai a ɗauki biyu a basu sai su raba ɗaiɗai shi kuma ɗan sai a ɗauki goma sha hudu da ya rage mai yi zafi o na uku mata biyu na ce a'a kai ka na uku ni na biyu nake magana ya mutu ya bar mata biyu za a kasafta sha shida takwas nawa ne a cikin sha shida biyu sai a ba su biyu kun gano wannan in aka ba su biyu saura sha hudu dan sai ya ci sha hudu Allah ya ji kan baban shi su kuma Allah ya ji kan mata mijinsu ana sake uba ne sun suka samu wani mijin ba aure za su sake yi ba sannan kuma sake cin gadon ya mutu na ji sai da ya ce wai duka fayan la lakum waladun idan ya zama kuna da ɗa falahunna fumunu to su matan naku ba za a ƙara musu akan fumuni ba su biyu ne ba za a ƙara musu ba su uku ne ba za a ƙara musu ba su hudu ne ba za a ƙara musu ba kawai lissafi za a canza ga yadda za a yi lissafi din ma tarattum na abin da kuka mutu kuka bari min ba'di wasiyyatin bayan an cire wasiyya tusuna biha da ku kuka yi wasici da ita audainin ko kuma bashi da yake a kanku shi ne abin da muka ambata jiya abu na farko za a cire kayan jana'iza bayan mutum ya rasu asali a cikin duke shi in mun ce kayan jana'iza ya shafi sayan likafani turare wurin da za a haƙa biyan waɗanda za su haƙa da sauransu idan ba a yi kyauta idan ba a kaza za a cire a ciki a bayar nau kenan kashi na farko kenan kashi na biyu mataki na biyu sai a zo shin dukiyar tashi akwai wata wacce take a makale ana buƙatar a zunguro ma'ana akwai wani abu da ya bayar nashi jingina ya ba da mota shi jingina ya ba da hansa ɗin shi jingina ya ba da gonar shi jingina kun gano wannan dole yanzu ana buƙatar a cikin dukiyar shi a cira a mayarwa da wancan mai jingina sai a karɓo dukiyar haka ne ko ba ka bane akwai fanshon da ba a biya ba ana ta bi dole a cire a cikin kuɗin a yi wannan tafiye-tafiyen zuwa kaduna ne zuwa abuja ne zuwa kaza ne dole a cire ma waɗanda suke wannan zirga-zirga ɗin tunda ko san dai ba za a ce wai kyauta ake kai su ba kuma aikinsu suka bari kun bai ci wannan to duk wata dukiya take a makale za a ciro za a kawo ta sai a ajiye ta abu na uku sai a cire bashin da ke kan shi abu na hudu sai a cire wasiyyar da ya mutu ya yi ya mutu ya ce abawa ne abawa ne abawa ne abawa ne abawa ne abu na biyar kuma sai a raba gado ɗan kun gano wannan idan ya wahal abin ya ta'azzara ba zai iya yi wa a raba gadon duka ba to sai a raba wanda suka zo hannu sosai misali abin da ya shafi abin nan mai kuke kiran shi gratuity da da wanda wannan yakan ɗauki lokaci yakan kai kwana uku eh kaga wannan yana jan lokaci to ba za a ce wai ana jiran shi ba sai shi ya zo sannan a raba dukiyar duka sai a raba wacce take hannu saboda wancan zai zo ne a dunkule zai zo da yawan shi shi karan kanshi wani rabo ne mai zaman kanshi kun gane wannan da kyau ko nam amfani ne na gona aka yi shi daban kaga sai tsakiyar damuna ya rasu to yanzu za a raban yabanya ne ko kuma za a lallashi wannan yabanya ne in ta kai sai a kasafinta kun fahimci wannan da ke ko wannan shine abin da za a yi e ya halatta mana tunda a cikin duke za a yi wancan ba a cikin duke ne za a cira ba a biya waccan jingina din da ta makale matsaya ko wuce eh ba shi da wahalar ban gado da yi mun yi magana jiya za ka yi ma yusi kumullahu hadda ne ta mayata yusi kumullahu fi auladikum aya farko da wala kuma nisfu ma taraka azwajukum aya ta biyu da yastaftu daga kulli la yaftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun zaki musu hada ta mayata ne sama da hadda da kai wa fatiya wannan ba wani abu ne zai abin nan ba ka ɗauki kwana ɗari kullum kana biya su sau ɗari shi kenan in allah ta'ala ya yadda ko kai kwana ɗari baka karanta su ba za su zo amma ka je ka biya ka biya sau bakwai ka ce wai hadda ka tana su biya dan baka biya ba ka biya sau shida <laughs> allah da baka hadda cewa wai ya biya sau shida irin wannan biyawa ta shida sai ji ta fara makalewa shikenan ba wai ya bata wai ya haddace sai zai ta kuka wai in yi hadda hadda tana zubewa haka da makala ta iya haka ba karamar iska ce ta kaɗo ta man za ki hada kawai ka za ki hada ka shikenan mafiyanci wannan kun ce a tsaya ko wuce a tsaya nan yanzu a nan an raba gadon miji da mata shikenan miji ya mutu ya bar mata shi da kaza mata ta mutu ta bar mijinta da kaza muka ce kowane yana da fuska nawa biyu ko dai miji ya mutu ya bar mata babu ɗa a nan za a ba mata nawa ɗaya bisa hudu ko kuma ya mutu ya bata da ɗa za a bata ɗaya bisa takwas kuma matar ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko hudu haka za a su hakan nan matar ta mutu ta bar mijinta babu ɗa za a ba shi nawa rabi ko ya ta mutu ta bar shi da ɗa za a bata nawa rubuyi ɗaya bisa hudu shikenan ba wani abu nan gashi kuma da kanku kun raba kun gano wannan ko subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد